sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma basbansa Abbas ibn Abdul Muttalib yace ya Abbas ya amma ana utik ana amnahuka ana ahbuk ana afhal laka hasrat sa'ad yace ya kai bafana shin ba zan kai ka ba ba zan baka kyauta ba ba zan baka wani kyauta ba ta musamman wanda za ta amfani ka shin ba za ka so ba in baka waɗansu al'amurra guda goma idan an tafi an ta zalika zafara Allah laka zambaka idan har ta aikata ubangiji zai gafarta a zunubanka awwalahu wa akhirahu na farkon sa da na kashi wa qadimahu wa hadisahu da na da da sarfu wa khatahu wa amdahu da wanda ke da danganci da wanda ke da kuskure da wanda ke da kuma tsari da na sirri da na koyi nawa kenan goma na farko da na ƙarshe an gane ku na da da na jin kuskure da kuma da aka daga nan ci kanashi babba na sirri da na bayyane ya ce zai faɗa masu wani abu wanda ya yi ya goce masa waɗannan nau'ikan zunuban guda goma an gane ku ya ce na shirar an sanya arba arka'a idan kana son ka samu wannan kwana sai ka sallah raka'a hudu za ka samu kullu raka'atin fatiha da kitab wa sura a kowace raka'a za ka karanta fatiha da kuma karanta sura ba shi ya kance maka sura ba duk surar da ka karanta ta halatta وإذا فرغت من القراءة في أول ركعة إذا كان كمل القراءة ركعا فرقوا من fa qul wa kana tsaye sai ka ce subhanallahi walhamdulillah wa la sai ka faɗa wa an taraki wani kana cikin ruku'i ashirin har su goma nau A ashirin da biyar ثم ترفع رأسك Fata الركوع فتقولها عشرا sai ka dago daga ruku'i kuma sai kuma ka faɗi goma nawa kenan talatin da biyar sun mata hawi sajidan fa ta kulu wa an ta sajidun ashiran sai ka tafi sujada lokacin da kake cikin sujada za ka faɗa har so goma nawa arba'in da biyar sun matar faura a saka minar sujudi fa ta kuluha ashirar sai ka ɗago daga sujada sai kuma ka sake karanta goma ya zama hamsin da biyar sun matar sujudu fa ta kulu ka ƙara yin sujada ta biyu ka karanta wannan tasbihi goma ya zama nau kenan sittin da biyar sun matar a saka sujudi sai kuma ka kanka daga sujada fa ta kuluha ka karanta guda goma saba'in da biyar fa zalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'a a kowace raka'a za ka yi wannan tasbihi saba'in da biyar taf'alu zalika fi arba'i raka'atin haka za ka a cikin dukkan raka'o'in nan nasu guda hudu in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marra fa'al har ka sami iko a kowane yini ka sallaci wannan sallah guda daya to kai fa in baka sami iko ba fa fi kulli marra a kowace juma'a ka daya imma mu ko wace juma'a imma mu ko wane mako fa in lam tafa'al in baka sami iko ba fa fi kulli shahrin marra a kowane wata ka sallaci daya fa in lam tafa'al in baka sami iko ba a sallah a wata ka yi so daya fa fi kulli sanadin marra a kowace shekara ka yi ta so daya fa in lam tafa'al fa fi ka marra in baka sami iko ba to a ka zan yanzu ta tafi ko da su ne. wannan ita salatu tasbih malaman da suka ce hadisin sahihi ne sun dogara ga wata riwaya daga cikin ruwayoyinsa. amma Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam At-Tabarani sun ruwaito wannan hadisi tare da malaman hadisi masu yawa in ka har hada su hanyoyin hadisin zai samu sakamakon da zaka fita da shi zaka samu hadisi da ingantacce amma idan ka bi kowace hanya guda daya sai ka samu zaifi ya amma a ka'idar ilimin hadisi zaifin hadisi guda biyu ne akwai as-sahihul munjabir akwai as-sahih ghairul munjabir idan suka ce as-sahihul munjabir hadisin da yake da rauni amma in ya samu na hadisin zai iya tagaza masa su karfafu su zama hujjar su biyu kowanne shi ne ba hujja bane amma su biyu sai su haɗu su zama hujja amma hadis wanda ke bayar da munjabir hadisin da raunin sa yayi yawa ta yadda babu yanda za a yi karfafu da ko ina baya karfafuwa da juna to a take ne wannan hadisi ne ingantacce wannan kuma ita ce salatu tasbih a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 33 a cikin suratul yunus yau kuma za mu tashi daidai farkon aya ta 33 ga Allah ke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ababan tarayya da kuke jingina ma Allah waɗanda kuke bauta musu kuke karban umarnin su shi na cikin su akwai manya budawul dawul wanda yake kagar halitta ya fari halitta ta dan adam ko ta dabba ko ta wani kwaro sun mulhihu sannan kuma ya sami ikon mayar da cikin wannan halittan bayan mutuwar ta a cikin duk wanda ake bauta ba Allah ba akwai mai iko haka ba wani kace da su Allah ya bu dawul sun thumma yuhyihi ubangiji ta'ala shi ke farar halitta kuma shi ke da iko mayar da halitta bayan mutuwarka fa anna tufakun idan haka ne ta yaya kuke kaucewa daga tafarkin gaskiya da gangan ma'ana dan me kuke daukar haƙƙin Allah ku baiwa wani Allah tare da kun san wani Allah nan da jiye ne baya iya halitta baya iya farfado da ran halitta kuma idan ta mutu wanda yake iya halitta ko ya farfado da ran halitta idan ta mutu shi ne ya cancanta a bauta masa shi kadai shi za a rantsa da sunansa shi za a dogara gare shi shi za a nema a wajen shi ne mai ikon zartaswa amma duk wanda baya da ikon halitta to baya da ikon zartaswa shi ma ya zama marbubun ne bai zama Rabu ba sai dai zanto marbu mallakarsa ake ba shi ke mallakar wani abu ba to duk ko duniya Allah ya kalubalance ta Allah ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يخلقوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز duk wanda mutane ke bauta wanda ba Allah ba duk wani dangin abin bauta su taru to ba za su iya halittan ko da guda ba guda guda daya ko sauro guda daya ka tare dukkan kwararrun likitoci na duniya masana ilimin kimiyya da fasaha da duk wani mabucin basira da duk wani wanda ya kware ta fuskar bokanci da duk wani wanda ya kware ta fuskar kiyaya kowa a tare kwararrun mutane su halarci sauro guda ɗaya ba za su iya ba to tun da ko za su kasa wajen halittar sauro to jikin su ba wanda ke tafi abota masa kenan domin wanda yake da ikon halittar sauro shi ke da ikon abota masa kenan ne Allah ta'ala ya halitta ضرب ya halitta abin da yake shi to قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي Kuska ce da su hal min shuraka'ikum daga cikin waɗanda kuke bauta ma kuke sa su zama kishiyoyi ga Allah. Man yahdi ila al-haq akwai wanda yake yi shirye da mutane zuwa ga tafarkin gaskiya akwai wanda zai iya tsara wa mutane tsari na ibada, tsari na rayuwa, tsari na tattalin arzikin kasa. wanda baya bukatan gyara ko kuskurima a duk rayuwarsa ta duniya akwai wanda yake da wannan iko ba wanda yake da wannan iko mun yi hada ilan haka wa aiki da ikon shirye da mutane zuwa gaskiya ko Allah ba kun ka ce da su Allahu ya hadi lil haqq Allah shi ke ke shirye da mutane zuwa ga gaskiya shi yasa duk tsarin da Allah ya saukar na ibada ko na rayuwa sai ka ya dace da kowane zamani kuma ya dace da kowane karni a yau za a karanta ayar alqur'ani kan wani laifi naka sai ka rinka jin kamar dan kai kadai ka sauka bayan yau qur'ani ya yi shekara ɗaya da dubu eh, shekara dubu ɗaya da dari hudu da wani abu da sauka amma sai ka rinka jin kamar ayar kai kadai ta shafa a wannan karni ya sauka a makka amma kana daga maiduguri ko kana ta ka rinka jin ayar kamar da kai take saboda wanda ya saukar ya san halayyar waɗanda ya saukarwa ne saboda haka ubangiji shi ke shiryarwa zuwa ga tafiya an gane ko afaman ya hadi ila alhaq shi yanzu wanda yake shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya a haƙƙo an yi taba'a shi ne mafi cancanta a fi shi amma la ya hiddi illa an yi guda ko wanda baya iya shirye suwa shi ma sai dai a shiryar da shi wa ya cancanta a fi mai shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya wanda baya bukatar shiryar wani ko wanda shi baya iya shiryarwa sai dai a shiryar da shi wane ne cancanta a fi ai lallai mai shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya shi ne ya cancanta a fi Allah ce fa malakum kin muke gare ku da ba za ku karɓi gaskiyar da ake faɗa muku ba kai fa ta hukumun wani irin hukunci kuke yi wani irin tunani gare ku wanda yana ku karɓan gaskiya وما يستمع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا da yawa daga cikin masu kauce ma gaskiya ba abin da suke bi sai da su amma ba tabbas ne da su ba inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato ko baya wadatar da komai dangane da gaskiya inna allaha alimun bima yaf'alun lalle Allah ta'ala masani ne bi ma yafalun dangane da abin da mutane suke aikatawa har kullum wanda yake kan gaskiya za ka ga yakini ne a hannun shi tabbas gare shi amma wanda yake baya kan gaskiya da tone da shi an ce kaza da kyau wai an ce kaza babu kyau waye ce fatin shi muji in ya kai a karba a karba in bai kai wa kyale masa kare shi amma wanda yake kan gaskiya ne ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan shine ijma'in sahabbai wannan shine ijma'in tabi'ai haka tabi'u tabi'i na ma ga abin da suka yi wannan wanda yake da shirki amma wanda yake kaga mutum ce an ce kaza bai kyau kuma an ce kaza da kyau an ce kaza da sai da lada kuma wani an ce kaza da kai ba to waye ya faɗa a faɗin shi mana musu a faɗa maka shi ka san waye ya faɗa to ke nan wannan ko abin da baka da tabbas kenan inna allaha alimun bima yafalun Allah shi ne masani da daga abin da mutane ke Wa ma kana ma هذا يحال أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وفي العالم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله wannan qur'ani bai kasance ba an yuftara wani abu da za a kirkire shi min dunillahi daga wurin wani wanda ba Allah ba kafirai suna cewa kirkiro shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka ce wani ya samu daga cikin masana tarihi da suka dana shi shekaru ya zo yana masa shifta shi kuma yana rubutawa haka suka ce asatirul awwalin da tabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila wani kwararren mai iya tatsuniya ya samu wanda ya san labarun da da na yanzu sai ya bashi lokaci da safe karfe takwas zuwa goma ya zo yana faɗa a na rubutawa ya sake bashi lokaci kuma da yamma karfe hudu zuwa shida yana faɗa ana rubutawa la alaihi ana masa imlari ana yi masa ko bukuratan wa asila haka suka ce sai Allah ce wa ma kana hadha alquran an yusara min dunillah sam qur'ani ba kirkirar wannan Allah bane ba an gane ku walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wannan qur'ani ya kasance abu mai gaskata bai allazi bayna yadayhi abin da yake kafin sa ya gaskata a taura da linjila da sauran littattafai da suka gabace wa tafsil alkitab la rayba fihi kuma wannan qur'ani ya kunshi tafsil alkitab bayani na wato ainihin hukunce hukunce la rayba fihi wanda ba ku kwanto cikin min rabbil alamin cewa daga wurin Allah yake abinda qur'ani ya faɗa tabbata tasdika nan gurin wato sai zanto kamar قبر آه، كان لي كان عند اسمها دم محذوف ولكن كان هذا الوحي تصديق الذي بين يديه هو ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه إذا تو قبر كان وتو كان عند اسم هذا محذوف أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من am yaqulu naftarahu am ma'anar shi ne bal bari dai yaqulu naftarahu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kirkiro wannan alqur'ani ko kuma ya zanto am anan gurin mimin din fila ya zanto ati wato hamzatul istifham a yaqulu naftara shin yanzu za su rinka cewa annabi ne ya kirkiro wannan alqur'ani in har sun faɗa haka kul ka ce da su ba du bi suratin mislihi ku je ku kawo mun sura daya mislihi kwatan kwatan alqur'ani ku yi taron dangi ku kawo kamar inna a'tayna ka kawfar ko kamar kul allah ahad wanda za ta kunshi fasaha da basira irin yadda qur'ani ya kunshi fasaha da basira da balaga wa da'u min istata'tum min dunillah ku kira duk wanda kuka sami ikon kiransa don ya taimaka muku an gane ko min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqin in gaskiya kuke faɗa cikin da'awar ku da kuke in kirkira ce ya kun fice kai kuma ku kirkiro qur'anin da zai daidai da nashi da kun ce wani da fiye da yake je rike ke masa cinta to kuma ba akwai da fiye a cikin ku ba su Abu Sufyan duk suna nan kafin su musulunta su Sufyan suna nan su Annabi bin Harith suna nan duk manya manyan maka suna nan da wanda sun fi shekaru kuma ku je ku yi taron dangi ku kawo cin alkur'ani mai girma amma ba su kawo ba sai barazana launa kai da kunna misal hada ai da mun so su mun kawo to ku kawo mana ba tsoro ba wannan haifar barazana ce da za ka kawo ai ba shi bane abin nan wata awi ma lam ha bayyana tun fa abna'uha adiyaw da hawar zan yi kaza in ba kawo hujja ba ya zama da ce ta baki kadai ba za a kirga cikin magana karbabbiya ba an ne ku tallafi an kan bima lam yuhiku bi فلما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل bari dai kazzabu bi malamin fi bi ilmihi sun karyata abin da ilimin su bai kewaye shi ba da suka jahilta hakikanin alqur'ani sai suka ɗauka duk abin da su basu sani ba kawai ƙarya ne wannan shi ne ɗabi'ar waɗansu mutane duk wanda ba da adalci a gaske abin da ya sani shi ne daidai abin da ga sani ba to kowa ya kawo shi ƙarya ne dan rabu bi wala bi bi ilmi sun ta abin da wato ilmin su bai kewaye da shi ba wadan ma ya ta'wilu har yanzu ko fassarar qur'ani ba ta zo musu ba tana zuwa da yake nufi da tawili a nan gurin abinda annabi ke faɗa musu zai same su in ba imani ba shine azaba za ta zo fassara na zuwa yanzu ya ja musu bakin ne gundarin fassara tana tafi shine ma ya tin tawilu har yanzu ko fassaran ba ta riga ta zo ba a a nan gurin ba na ɗaukar ma'anar tafsir ba ne yana ɗaukar ma'anar ma'abi ce makomar al'amari makomar wanda ya imani aljanna makomar wanda ya mutunce wuta a yanzu a nan da wanda ya imani da wanda ya mutunce har yanzu ko bai riga shiga nan ba har yanzu maganar shiga wutar ba ta zo ba sai nan gaba shi ne ma'anan wannan ba ya ji tawil sakamakon da aka faɗa na zai rasu mutane har yanzu yana tafi sun dai su zauna da da haka kullum idan an faɗa abu baka sani ba sai ka nemi sani ka nemi hujja a kai amma kar daga jin abu dan kawai ka shi sai ka jahi ƙarya ne an bai tabbata ba an yi ne kada kada kai ta musu da abin da ka san baka da ilimi a kai sai da zo da biyan fure ne wa yi lam dubi dubihi fa sayquluna hadha ifkun kathir da ba su sani ba sai suka ga ah, wannan kirkira ne kirkira ne da ba su sani ba in ma suna so wai haddatu ya zanto su suka sani ko su suka fara fada sannan ya zama daidai shi ko ilimi gare yawa ne gare shi kamar da shamsu da zahabi ke cewa baharul la sahila lahu shi ilimi wani kogi ne wanda baya da gaba abin da ka sani kullum shi ne kaɗan in ka kwatanta da wanda baka sani ba to da haka sai ka zanto mai adalci ko tun da aka haife ka kake karatu ya zuwa yau ka shekara saba'in tun da aka haife ka wato karatu kake baka taɓa fita ba sai ya zanto abin da ka jahilta ya ko wanda ka sani yau haka ilimi yake wa ma utitu min ilmi illa qalila dan kadan aka ba ku da haka kullum shi yasa magabata suke bambam da malaman yanzu malamai na magabata duk wanda ya faɗa abu da gaskiya sai su karba amma malamai na yanzu in ba su suka faɗa ba su ba za su yarda ba malamai na da duk inda gaskiya ta fito imamu amur bin hanbal ɗalibi ne da imamu shafi shafi ya karanta da shi amma daga baya ubangiji ya bayar da ilimin hadisi ga imamu amur kama da imamu shafi sai ya wallafa littafin sa na musulunci musnad al-imam ahmad wanda ya tare hadisan annabi kusan dubu arba'in a cikin musnad imam ahmad shafi yake cewa ya kai imam ahmad yanzu kan sawun giwa ya riga ya tashi da zaki duk lokacin da ka samu hadisi kai kokarin kawo mana mai aiki da shi ba ruwan daga iraki yake daga basra yake daga kufa yake daga masar yake daga madina yake mu dai ya zanto annabi ne faɗa ko ta hanyar wayaju biyu ta hanyar masoyi ta hanyar maki ba da mana musa sakon annabi za mu yi aiki shi ko to wannan duk mai san gaskiya a gare ba ruwan shi da waye ba da gaskiyar makiyinsa ne masoyinsa ne a'a wannan wani abu ne daban shin ne ya faɗa shi ne abin da ya bincike a kai da ya faɗa gaskiya ne sai a tabba ko masoyinka wanda ba son san ya hau kanka ba ya san ranar da ka kaga ya samu aiki mai girma kenan da duk wanda shi karkuta ya hauka kada na da ba yake da mai girma saboda sabar kauna ba ma ya fadi kare yake masa kai sun makiyinka wanda yake neman a kawo ka ko a raye ko a bace ka ga dai tarkin ke iya kenan ya fadi gaskiya tarbo wannan gaskiya wannan shi ne ɗabi'ar mutum da gari kuma shi ne ɗabi'ar mummuni mace ko namiji wanda sai ya zanto wannan ba shi ne halinsa ba sai bincike kansa san zuciya ya samu nan jaya kan kake shi zai yana nema ya kafa gwamnati a cikin ka ba tare da kasa sani ba kai ma da kore shi dan tawaye ne karewa imanin ga zuwa mai Allah ce kazalika kazzaba alladheena min qablihim kamar haka ne waɗanda suka kariye da manzanni suke nada su ma duk abin da ba su sani ba sai su yi karin sa wato ya zanto kamar sunna ne na makiya gaskiya tun da? ba wai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba makiya gaskiya sun maza in sun da yalta ku kawai sun je su yanzu da rawa da duk abin da annabi Musa ke faɗa ya yadda gaskiya ne amma ka duba wata ittifaham da yake da istihza'i na wani tajahul al-arif wai wa ma rabbul alamin wai waye ubangijin halittu ma da kake faɗa wai bai ma sai ban man rabbul alamin dan wulakantarwa wai ma rabbul alamin ka san ma shine abin da yake ba mai hankali ba man kuma na amfani da sauran abu mai hankali ko maimakon yake ce man rabul alamin wane ne ubangijin halittu sai ya ce ma rabbul alamin menene ubangijin halittu tambaya akan Allah ta zanto tambaya akan menene ga mota takarda ga mota itaciya bayanan Musa ya ce masa akan cikin da Isra allin alimta ma an anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi qadir kai ka san abin da zo da shi ba wanda ya sauka da shi sai Allah ka fi kowa da haka amma tun da ba kai ka fara faɗa ba sai ka fi faɗa da shi shi ne can cikin suratul nahl Allah ke cewa wajahadu biha wa a anfusuhum sun yi inkarin abin da zuciyar sun yi da ne amma a bakin zuciya karya ne saboda mai ulman dan tsabagen zalunci wa uluwa da sun shugabanci gare shi in ya sha daular su za ta kau daular annan musa ta kankama ya shi ku bai da wani ba tun da annan musa ya riga faɗa to sai ya yi faɗa da abin da an kyale shi ya fara faɗa to da shi kira abin ya yi هل يزكو تبيع المتنى هكذا تلك تنسوا إلا برك وربك وقليل ما هو تنظر هكذا التي كذلك كتب الذين من قبلهم فانظر كتوبك كلي كيف كان عاقبة الظالمين يا يعني يا تفق الظالمية كتبتي سجد ذلك أبو من ذلك ومن ومنهم من لا يؤمن به وربك أحلى بالمفسدين wa minhum daga cikin su man yu'minu bihi akwai wanda yake yin imani da alqur'ani wato daga cikin su mutane wa minhum daga cikin kuma man la yu'minu bihi akwai wanda bai yi imani da alqur'ani ba wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijin ka ne mafi sani game da mafarnata kuma Allah na kallon su yana tattalin da yake musu

wa qul li amali wa lakum amalukum kace da su to shikenan tunda ba ku yadda ba ku je ku rike na ku nima in rike nawa ku je ku yi addinin ku nima in zo in yi nawa har an zo ranar da Allah zai yi hukunci tsakanin da kuwa gane waye ne gaskiya antum bari'una mimma a'malu ko kun zanto masu barranta daga abin da nake aikatawa ba za ku irin ibada ta ba ba za ku irin tsari na ba na rayuwa wa ana bari'un mimma ta'malun nima na zanto mai barranta daga abin da kuke aikatawa ba zan bi tsarin ibadar ku ba ba zan bauta ababen bautar ku ba tun da har kun ce na ku shine ni kuma na ce na waje ne kuma ga na ba ku dalili ko kuma kun kasa ba ni dalili kun ki karba ki dalili na to sai ku zauna akai ta muke har zuwa ranar da Allah zai yi sakamako har zuwa ranar da Allah zai yanke hukunci tsakanin ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تصلح الصم ولو كانوا لا يحكمون ومنهم daga cikin su mun yastami'un ilayka akwai waɗanda suke sauraron ka idan kana karanta alqur'ani ba wai ji ne ba ji ba duk suna jin abin da kake faɗa filla filla to amma kuma sun kin imani da shi da gangan a ba da su summa to amma kaga da ikon ka da kurma walau kanu la yake ko da sun kasance ba su hankalin al'amuran dole sai kafiyar da su sai aka kwatanta makancewar zuciyarsu da kurma na kunne wato ainihin kurantakar zuciyarsu da kurantaka ta kunne wanda yake kurantaka ta kunne ba ka yi jin da shi zuciyarka to su waɗannan yadda mai ona ka suna jin kayan kana karantawa amma zuciyarsu ce ba za su iya karɓar sakon ba to sai Allah ke ya za ka tafiyar da kurma abin da ake nufi da kurma a nan wanda yake da kurmar zuciya an da an ta wanda alheri ba zai iya shiga ciki ba to don saboda haka wannan kuma alama ce ta tabewa ga dan adam Allah ya tsare ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون wa minhum daga cikin su man yanzuru ilayka akwai wanda yake zai yi gare ka yana kallon ka idan kana ibada idan kana sallah duk ibadojin da kake yi suna zura ido suna kallon ka amma a maimakon su kofi yin din abin da kake yi kwaikwai ibadar su ba za su yi ba yana za ka yi su a fa an ta dadar umiya shin kana da ikon da za ka shiryar da wato al'ummiya waɗanda suke makafi mutanen da suka makance ma gaskiya da gangan kana da ikon shi yadda su walau kanu la yubsirun ko da sun kasance ba su da basira suna da ganin ido eh amma ba su da basira shi shine ganin zuci kullun ganin Gani ne ganin ido ana kiransa albasar an gane ko amma gani na zuci ana kiransa albasira to har kullum alamar mutum ya sami arziki na duniya da lahira shine alamar ya zanto yana da basira ba yana da basar ba komin ganin mutum in zuciya su zanto magana ba da amfani an gane ku sannan komai makancewar mutum baya gani da ido amma ubangiji ya arzuta shi da zuciya mai imani to wannan rashin gidan da ya ba asara bane ba a duniya ne za ku cewa ya asara amma annabi ya ce duk wani mummune da ubangiji ya kwace masa idan dama da na kuma ya yi hakuri a bisa ga wannan jarrabar ya Allah sau da kafa a madadin wannan gidan za a ba shi aljanna a madadin gidansa da aka hana masa guda biyu a ran ta kiyama kawai zo shiga aljanna don saboda haka gani na ido ba shi da alamar sa'ada ba gani na zuci fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub ta fi Na ka Allah ya ba ta da ummiya shin za ka iya shiryar da waɗanda suke makafi walau kanu la yusurun ko da ba sa gani إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله للي الله تعالى لا يظلم الناس شيئا بايا ظالمتا متاني كومي duk abin da mutane suka yi sakamakon za su ishe ne wajen Allah ba tare da tsari ko rage ba walakin nan nasa anfusahum yuzlimun da su mutane ne suke zaluntar kawunan su da kansu a wata kira'an walakinin nasu anfusuhum yazlimun anfusahum yazlimun mutane kawai suna zaluntar kawo nan tare da kansu amma ba Allah ne ke zalunta su wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan min النهار يتعارفون بينهم ولخسر الذين كذبوا بلقاء wato zaburar da su ko ka tsoratar da su yau mai hashirhum ranar da ubangiji zai kara su ka an lam yalbasu illa sa'atan min an-nahari su ɗauka cewa kamar ma ba su taba zama ba ba su taɓa rayuwa ba illa sa'atan sai sa'a ɗaya kawai binan da hari a cikin yini idan an tafi mutane gobe kiyama da wanda ya shekara ashirin da wanda ya saba'in da wanda ya sani za su rinka cewa su kwata-kwata ma zaman da suka yi a duniya hawa ɗaya ne ka hallam ya su illa a binan da hari ba fa zaman duniya kaɗai ba har da dai wanda suka yi a kabarin shekaru a aru in suka ga wa alhalin lahira sun sauka ai awa ɗaya muka yi gaba ɗaya minti nawa ne a rayuwa ko minti nawa cikin kabari nawa daidai ko su da yan tsuwa za su yi ba da kansu ko yau mu ko mu sa'a yuqsimu al-mujrimuna qala bi ghayri ka kadhalika kanu yufaku wa yawma taqumu as-sa'atu ranan da kiyama za ta tsaya yuqsimu al-mujrimuna masu laifi za su rinka rantsewa da Allah ta cewa ba da bi ghayri sa'a ai ta ta zaman awa da ta ta da a ko su da wani to amma a wata ayar za ka ga cewa an faɗi zamanin da ba wannan ba a nan gurin an suna ɗaukan ba su yi zama ba sai sa'a ɗaya a wani lokacin suna cewa a'a su ba su zauna ba gaba ɗaya sai kwana goma ya tafafa duna bai na hamu illa bistum illa ashira sai kwana goma kawai suka a wani lokacin su ce yi ne dai suka yi نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما a wani lokacin kuma su ce a'a wato suna tsammanin dai ya yi ne ko rabin yi kalu da bisna yawman aw ba'da yawm fasal al-adin amma ku tambaye wanda suka yi lissafi a tambaye mu lissafa wai su sun manta la bisna yawman aw ba'da yawm to shine yanzu na ayoyi wadan sun ce kwana goma kwana daya yini daya sa'a daya rabin yini kuma dukkan ayoyin alqur'ani mai girma ne kuma qur'ani sashin sa baya walwale sashi to ya zama mu haɗa kan waɗannan ayoyi ke da ba su ci karo da juna ba shi ne malamai ke cewa abin da ke faruwa shi ne mutane ne suka ga aka tara su gaba ɗaya shi ne sai wani sashi na mutane sun ce kwana goma mu kai wani sai kai ba kwana goma bane bai ne dai mu kai wani sai kai rabin yi ne wani sai kai da Allah awa ɗaya ko mu kai sabani za a yi shi ne har za a samu kiɗa suka sarje irin wannan yanzu kenan wanda suka fa bamu rabo mai tsoka a gidan duniya su ne wanda suka ce kwana nawa mu kai goma abin da yasa kenan muka wato malamai suka ce a wato sabani ne ake saboda fadin Allah ta'ala nahnu a'lamu ya yaquluna mun san me suke faɗa lokacin da suke wajen magana in zai yaqulu amsaluhum tariqa lokacin da wani wanda ya fi su dacewa da kusa da daidai ko wanda ake gani ya fi su tunani ko ya fi su basira za ka je na cewa illa bisum illa yawma yi ni daidai ko kuke wai wannan shine dattijo mai fasaha mai basira kenan da ake ganin ya tsaya ya yi tunani kafin ya faɗa amsar hun sarika sun kenan za su yi labi sun illa yau to duk wannan dai na nuna mana cewa idan duniyar nan wato ba komai bane ba za ka zo kana rantsuwa kana cewa ga dan zaman da kai gaba daya shi ne ubangiji madaukaki ke faɗa ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahari bai na kuma za su gane junansu a gobe kiyama wannan zai gane wannan ne aboki na wani wannan dana wannan kanina wannan yaya na wannan mahaifiyata makoci zai gane makocinsa in ya gani za zai gane mahaifi mace za ta gane mijinta shi ne ya ta'arafu bayan bainahum za ta gane junansu A irin gane wanda ba za ta yi amfani ba a nan abokantaka ba za ta yi amfani ba wala ya tsaro hamimun habima a nan za ba zai amfani mahaifiya ba mahaifiya ba za ta amfani da ba yau mai irin mar'u min akili wa ummihi wa abi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يجبني ba wanda zai amfano ni mace ba za ta amfani miji miji ba zai amfani wata ba a nan gidan duniya ne wani ke iya amfani wani amma a san gudun shi kenan kowa ta san ina le na mamaki ta wai nan miji garke da mata sai miji ni masoyiya na wata ne ya ko kamar kwaya na huta domin aikin sa bai tsira ba ko ta ce da mijinta dubi mun zama da babu aibi mun yi dada dan jawabi in ga an yi hauji an yi hauji hisabi alkhairi na ba zai yawa ba in ga yanzu yana da kaya taimaka min ko na baya ko da damir ko da baya duk abin koya buwa a ɗayan su ba za ka samu ba ba an zai ba kowa ba wanda zai ba kowa da kullum rikin yin yau mai zai zai abin jibiri in ka da ana damar su wato zumar soyayya a nan gidan duniya ne dan yanzu sun gurin kowa ya abin nan da dai an tsaro a aljanna kuma kowa ya tsara da tuba kauna ta tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da aisha aka tambaye shi wa ta fito duniya ce aisha aka ce cikin mata kenan cikin maza bai ce mahaifinta amma aisha take tambayar annabi da haka ce za a tayar da mutane tsirara kowa ba mai tufafi cikin ta ce a ranar na yabin kunya ita haba aisha yau wane tunan wani ma ballantana shi kunya ai ba ka tunawa wa ayyana wa ayyana waye zai tuna wani balla kana kunya yace ya ko wuraren da ba wanda zai iya tuna wani a duniya yace sai yace lokacin da aka yi dora ayyuka za a yi hisabi ana dorawa a ga wanne ne mai nauyi wanne ne mara nauyi shi ba mai tuna wani a duniya shi ba zai tuna shi ba shi ba zai tuna shi ba kowa yana kallon cikin gelin sai kai na me zanen sai kai lokacin da aka yi kusa aka taso daga cikin kabari ba mai tuna wani ba ta da zafta shi kalfarati ba wasu yasbiru nasu ashtaka liyura wa amana babu wani a wannan lokacin lokacin da ake sarati za a kirkira sarati ba mai wani. sai in mutum ya haye sanda zai sarati na wani amma ana ce ba mai wani al'amuri ba na wasa bane mutum yanzu ba mai wani. tsauri na wani yake zai maka kaza magana ta daga kai yake ka tun daga nan wurin Ina Allah ke na ya na kuma za su gane junansu اما an gane wanda ba za su amfani juna ba قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وبنجد تهجيكا وطن تسوك تريد جموال دا الله سنتابي وما كانوا مهتدين كوب الكفن تسليم وإما ينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم والله شهيد على ما يفعلون وإما نرينك بعض الذي نعدهم عند أتي نونا مك ونساشي نعبد دمكي مسو القولي أو نتوفينك ko kuma wato mu karɓi kafin wannan lokaci fa ilaina marji'uhum muka yi dai makomar su gaba ɗaya zuwa gare mu ma'ana abin da muke yi wa mutane alkawali na azaba za ka kama su in yi imani da kai ba in muka ga dama za mu nuna maka in ko muka karɓi rayuwar ka ba mu nuna maka ba mu ko musu dai auren mutum. an gane ko ma'ana Allah na nuna kila nuna wa annabi kila ba zai nuna maka ba cewa ga makomar kafirai ta fara kama su waɗanda suka kare ta shi tun daga duniya kafin annabi bar duniya a nuna masu cewa gashi ka fara ganin makomar wasan su da kamar yadda ga makomar Abu Jahl waɗanda aka karkace su a filin Badar kamar yadda ga makomarsa Abu Lahab Abu Lahab ya mutu tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ga makomar kafirai da dama Yahudawa da ƴan mushin waɗanda suka yi fito na fito da jirin sa kabul ashraf kabul min ashraf to da haka sai Allah kita dai ma nuna ma wani sashi wani sashi ba lalle bane za mu nuna maka da wanda muka nuna ba da wanda mu nuna maka ba fa ilai na marji umma ko masu gaba ɗaya gare mu ثم الله شهيد على ما يفعلون sannan kuma Allah mai shaida ne dangane da abin da suke aikatawa abin da ake nufi mai shaida ya san abin kuma zai ba da labari domin shaida abu biyu ta kunsa tare da ba da labari ba a kiran shaida shaida sai in ya san abin da aka yi sai kuma ya faɗa abin sannan sai ya zama shaida lallafin ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة الرسول بل لقوة الأمة أقوى مزنودة أكتور زوى بريكا da manzannin da Allah ya sanar da mu ya so mu su ne guda ashirin da biyar nan da ya ambata cikin littafinsa sauran kuwa da aka turo waɗansu garuruka ko ga waɗansu al'ummatai ba a sanar da mu ta hanyar waye ba ko a nan ma bai san su ballan salamu don da Allah ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin manzanni akwai wanda muka baka labarin su akwai wanda ba baka labarin su ba saboda haka wanda Qur'ani ya kawo guda goma sha biyar eh, guda ashirin da biyar din nan su ne waɗanda yake wajibi mutum ya san su ya imani da su sauran sai dai ka yi imani da su a jumulci ba tare da sanin sunayen su ba ba tare da sanin garurukan da aka tsallaka da aka kar mutum ya yi ciki ya rinka kawo sunayen waɗansu annabawa da aka ɗauko cikin littattafai na Isra'iliya wanda ba ku Qur'ani a kansu ba a hadisi. Kada ce akwai annabi Ezekielu, akwai annabi shamunu akwai annabi Lawi, akwai wane ne duk wannan ma an zara Allah biha sun ba Allah ya ce wa annabin sa humman man na alaik cikinsu akwai wanda muka baka labari wa minhum man lam qasas alaik akwai wanda ba ka labari ba annan ma ba wata labari ba kai aka ka samu a ina aka je har ka mutu ko musulmi a qur'ani ko a hadisi in kana da ayin qur'ani a cikin an ce ga wani annabi sun tafi jikin to me da aka kawo nuhu ko ibrahim ko musa ko isa nan, in kana da hadisi sai ka kawo shi a karba ba qur'ani ba hadisi isra'iliya ne kuma ba su ina ba za mu fahimta da kyau wannan yana abu na akida ne mai muhimmancin gaske lalle ko da al'umma an turo musu da manzo amma ba mu san kowa daga cikin manzannin nan ba sai wanda Qur'ani ya faɗa fa idza jaa rasuluhum ko mu ko da al'umma idan manzon su ya musu da gaskiya su ka karba ko musu karba ba ko biya bainahum bil qisti za dai ai hukunci a tsakanin su da adalci wa hum la yuzlamun su al'umma gaba ɗaya ba za a zalunce su ba ويقولون متى هذا الوعد إن wa yaquluna zaka ji suna cewa mata hazal wa'du wannan alkawali da kake mana yaushe ne zai kasance in kuntum sadiqin in har da gaske kuke ko mummunai cewa za a tafi kiyama kuma akwai aljanna akwai wuta yaushe ne abin zai faru faɗa mana haka suke faɗa annabi tambaya da iski sai Allah ta la amliku li nafsi wa la nafsi إلا ما شاء الله لكل أمة عدد إذا جاء أجلهم فلا يستعجلون صاحبا ولا يستقدمون kun ce da su la amliku li nafsi darran ni ba na iya mallakarwa kaina cuta wala naf'an ko da amfani in ya zanto ban iya mallakarwa kaina cuta ko amfani wannan na nuna ko ba zan iya mallakarwa wani cuta ko amfani ba kenan in ya zanto annabi aka ce faɗa haka cewa baya mallakarwa kansa cuta ko amfani to wanda ba annabi ba shi ya fi cancanta na faɗa masa haka kenan li kulli ummatin ajal lallai kowace al'umma akwai ajalin da aka diba mata tsawon rayuwar da wannan al'umma za su yi a ban kasa kafin ka kau wasu ta mai gurbin ka idan da ajaluhum idan ajalin da aka ba musu ya zo ba sa su nuna sa'atan ba za a yi musu jikiri ba na koda sa'a daya wala ya yastaqdimun ko ba za a gabatar musu ba a ce kafin mutuwa da minti biyar ubangiji ya karɓi ranka ba zai maka haka ba lokacin ya wuce kuma a ƙara maka kaskara na minti biyar ubangiji ba zai wannan ba la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المسلمين قل كثير سوء أرأيتم كبان لاباري إن أتاكم عذابه idan azabar Allah ta zo muku bayatan lokacin da kuke barci da dare auna ko ta zo muku a lokacin yini da rana kenan idan azaba ta zo ya za ku za ku iya kare kanku ba za ku iya kare kanku ba to inda haka ne ma za ya tsazu da minhul mujrimun me yasa masu laifi suke son a gado to musu da azaba don da in ta zo ba za su iya kare kansu ba da ta tafi zo suna baki ba za su iya kare kansu ba inda ta ne idan su ba za su iya kare kansu A azaban musibu ma idan suka zo ba iya kare kai balle da manyan manyan musibu idan sun zo babbar musibu karama ma mutum bai kare kansa ba da haka ma za ya tsazu da minhul mujrimun me yasa masu laifi suke gaggawa cewa ubangiji ya kawo su azaba كما وقع منكم به الآن وقد ثم إذا ما وقع shin yanzu idan azabar da ake faɗa muku ta auku ta faru amantu bihi to kuma a lokacin ne za ku yi imani ma'ana ubangiji na razanar da mutane ku yi imani kafin azabar ta zo yanzu sai in azaba ta zo kun ganta sannan ku za ku yi imani in sai da azaba ta zo sannan kuka yi imani imani ba zai amfani ba ko fir'auna da yi imani da ya ga azaba imanin ba zai masa amfani ba yi masa amfani ba sai da ya ga azaba a cikin ruwa za a tsirmiyar da shi sannan ya ce amantu annahu la ilaha illallah bi amanu bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin wai na imani babu wani abin bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ilawa suka yi imani da shi kuma ni ma yana cikin musulmai wai sai yanzu kenan Allah sai a al'ana wa kada asaita yanzu kenan da ya san kai zabo ne yanzu kuma ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون

wanda idan an shiga ba fita hal tujzauna illa ma kuntum taksibun illa bima kuntum taksibun shi za a muku alƙawari ne ba ce da abin da kuka aikata ma'ana ba za a yi muku wani sakamako ba illa bima kuntum taksibun sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa hal jazaa'u min jinsil amal ma'ana wanda ya aiki na gari sakamako na gari wanda ya mummuna ko mummunan sakamako ويستنبئونك أحق هو قلبي وهو ويستنبئونك suna neman labari daga wurinka a haƙƙun yanzu gaske ne shi da aka faɗa wai ne za a ne كل تتابع زوجي جيدا جدي فهل دولي بسرع جوانا إن وربي إن رسول الله من جدنا إنه لحق لا يدى لكيامة جدي وما أنت بموسي كل ما بقسا ما تبذر دا الله مدرى كل مخصي مصر وطلب تيجي جاري من نام على رسي قل تيجي تتابع زوجنا هكذا يا مدرسة wa rabbi innahu al-haq ina rantsuwa da Allah lalle kiyama gaske wannan shi ne daya daga cikin wurare guda uku da ubangiji ya umarci annabi ya rantsuwa cewa kiyama za ta tsaya dan zai faɗa wa mutanen da ke cikin duniya kar ba ta rude ku da annabi ya faɗa ko bai rantsuwa ba annabi abun gaskatawa ne الصادق المصدوق النبي ما يجب أن يكون من السماوات إنما إذا كان من الرسول فأنا ما ko أقول wurare guda uku wuri na farko nan wurin zan bi gona ta a وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى قل بلى وربي لتأتينكم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير wurare guda uku aka ce annabi ya rantsuwa lallai ina rantsuwa kiyama za ta wa ma an dubbe mutum kuma ku ba ku saba tsere ma Allah ba ولبثنا في الأرض كالكهف وأعظم الندامة لما رأوا العذاب ولو أن لكل نفس ظلمت da ajiya zai tabbata da kowace da ta zalunta kawunanta da ta zalunta kanta ma fil abin da ke cikin kasa gaba daya duk wani wanda zalunta kansa ta hanyar kirka ta hanyar zalunci a tsara masa dukkan dukiyar duniya abin da ke na zinari na na a ba ta tilafi. Shafi da wannan bai fanci da wannan bai wannan rabu da azabar Allah ma'ana duk abin da mutum zai mallaka a ranar tashi kiyama a tsara ma duk dokin duniyar nan da gaba shi ga wannan ba zai fanci kanka su ne wa tsaro na damaka a wannan lokaci ne za su rinka sirrin da dama suna koyar da dama su a gaban shugaban a gaban mabiyansu lamma da haura za su yi a cikin da azaba za ka so a gane wani da cikin da ke za ka so mabiyansu su gane amma nan gurin baka kamata ya shiga cikin wani gaida ya shiga cikin wani kuma sai an gane dole dan ranar ta cikin ba za a yi hakuri da wannan azawa ba dole sai mutum ya furta dole sai ya yi tsaki ko gobe ya bai da kuma da shi za a yi hukunci a tsakanin da adalci Kuma kun la yuzlamun su ba za a zalunce su ba Ina ya zanto duk abin da ke cikin kasa ba za ka kashe da ke da kai ka kashe ya kamata tun daga nan ne ka amfani da shi sai ya rubuci ya amfani da kyawa amma idan ka mutu ko da za a tara arzikin duniya gaba ɗaya zai fahimci ka daga azabar ne zai bara ka fahimci kanka haka Allah ta inda da zai daga farko ba su ba wannan yi kubala min ahadin ya milkul amfi zahaba min na da da zinariya cikin kasa mutum ya kare ko ba za a karɓa ba wani wuce za ku ji ko da mutum ya da bai fahimci kanka ko da mutum ya da bai fahimci kanka so daga hannun ne kamar mutum ya yi

lallai mulkin abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne ala ku sake saurarawa a karo na biyu inna wa'adan lahi haqqun lallai alqawlin Allah gaskiya ne baya kai walakin na aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su da masaniyar haka ويحيي ويميت وإليه ترجعون huwa shi Allah shi ne yuhyi wanda yake rayarwa wa yumiit kuma shi ne wanda yake kashewa yake karɓar rai wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku ya kada ya ayyuhan nas qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa وراء ما في الصدور وهدى ورحمة يا أيها الناس يا قوم تاني قد جاءتكم موعظة من ربكم حقيقة وأذينا مسمى جازهم قد قولهم أبنجدكم وكتاب لما في الصدور لكم ولك ما دليل shi ma fi suduri dangane da abin da ke cikin zukata dangane da cutukan da ke cikin zukata alqur'ani ne ke magance wannan matsaloli cuta ta girman kai cuta ta shakka cuta ta san sha'awar aikata sabo duk wannan qur'ani ne ke magancewa ta hanyar da za karanta ma ka wa'azantu da shi shi ne kitabul lima wa hudan kuma alqur'ani shiriya ne wa rahmatun sannan kuma rahama ne lil mu'minina ga wadanda suke mummune su yi gudu suna aiki da shi قل بقول الله ولرسوله ولذلك فليفرحوا وقل لا يسمعون Abu Sa'id da da Abdullahi da da al da haka kun Allah ya kace da su bi fadlillahi wa bi rahmati wannan Allah da rahmatsa ta musamman da mu ne shi ne abin nema shi ne babban dukiya shi ne babban arziki kuma da duniya baka da koko ba dai kan samu fararen Allah ba shi ne alkur'ani ka yi riko da shi ka yi imani da shi kana karanta shi kana sauraron abin da ke ci wa rahmatihi musulunci ka riga ka ansa shi kana rage da musulunci zo da gaba in ka samu wannan ka gama samun abin duniya ka riga ka gama rayuwa ko da baka da komai a duniya wannan wahalar da ka duniya mai sauki ce wannan tsakanin da zai da tsaron ka riga ka mutu ka manka dukkan wata wahala amma dukkan daɗin da za ka ji ko daɗin da za ki ji a gidan duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka daura mai kyau amma alaƙar ka ba ta da kyau tsakanin ka da ubangiji ya zama shirke ne ubangiji kawai yana ba kiri ne Ka kai da kawo kai da biya ka hau jirgi ka tafi a jirgin kasa ka tafi a mota ka shiga jeji kai ne, da dai jinkiri ake maka ka farka ne ka zo ka daure ragon layya ya rage sauran sati daya sai sallah ka kawo masa dutsa ka kawo masa harawa ka kawo masa ruwan zari ka kawo masa duk abin da yake bukata a yi masa wanka a tace masa gashi amma ranar layya zai ba a zakinta sannan zai biya kuɗin harajin sannan zai ya biya to haka dan da za ka idan ka samu duniya sai ka taimaka maka wajen biyar Allah kada ka samu duniya ka shigantar da kai idan ka samu mukami ka samu dukiya ka mai da wannan tafarki wanda za ka samu wa kanka aljanna da shi idan ba haka ba sai ka wahala duniya ka wahala lahira duk wanda ba irin Allah ko na dukiyar kuma sai Allah hana masa kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali ka yawan rashin lafiya ba kai ba ki sai ka sha magani kai barci sai ka sha ka farka ba haka suke ba maganin da zaka sha shayi da shi daban wanda zaka yi barci da shi daban wanda kuma zaka sha ka farka daban wanda zaka sha kan ranka ya bashi daban na da lafiya wannan ka lafiya ka tano cikin lafiya ka ka lafiya biyar ko ka ba biya ba ba ba nama lafiya tano duk abin da zaka ci amma kuma kai ka sha magani kai barci sai ka sha ka farka saboda duk wannan dukiyar lokacin da baka bi Allah da ita ba to kuma sai Allah ya dandana maka sai ka biya haraji tun daga nan haka kawai za zaka je ka kwana da kake so baka biya harajin ka ba ba ciwon kai ba zazzabi ba ulsa ba mura ba menene ba zai ba sai ka ga yasa dole kana da likita mai duba matsalolin cikin ka daban mai duba matsalolin fata daban mai duba matsalolin kaza daban sannan kuma kana da mamiya saboda shi jin musu ta zo ban kan shi musu ka ce kuma an ne kike gata ne ai likita da ya ce ka sai an ya da ya ce ka sai wahala ce dole sai ka ji su dadi sai sun ce daga cikin sai ka ya haraji dole mun ka bi Allah ka gani sai ka huta matsaloli da dama idan ka ba Allah sai ka samu sauƙin Allah ya koli ka ce da su bi fadlillahi wa bi rahmatihi falalan Allah da rahmatsa kawai ta wadatar da ku da ita wa bi zalika falyafrahu da wannan mutane kamata su yi farin ma'ana samuwar musulmi samuwar ka kana rubuta da hadisan annabi wannan ya yake kafin kuma wannan mafi alheri sama da abin da mutane ke tarawa a wata kira wa khairun mimma yajma'un wato shi mafi alheri fiye da abin da kuke tarawa

idan ka yi rukuni sha biyar ka dago daga rukuni sha biyar ka yi sujjada sha biyar ka sake dagowa daga sujjada a goma kai goma goma na farko sha biyar sauran goma goma a ka dago daga sujjada ta biyu za ka sake goma to wannan goma da za ka yi lokacin da ka dago daga sujjada ta biyu kafin ka tashi zuwa a shin yanzu ne za ka yi sai ka miƙe sai ko kafin ka tashi a lokacin da kake zaune idan ka dago za ka yi sannan kuma sai ka miƙe wannan shi ne na wata bakwai da ta dago ba ne annabawa ما ورثوا درهما ولا دينارا وبذلك abin da suka gadarwa da al'umma shi ne ilimi da duk haka dan malamin da yake da ilimi kuma yake aiki da iliminsa yake kiran mutane zuwa ga tafarkin gaskiya gwargwadon ikonta wannan yana cikin magadan annabawa ba wai malami wanda baya aiki ba su annabawa sun yi Allah ya ba su ilimi kuma sun yi aiki da ilimi sun kiraye mutane to yanzu malamin da yake son ya zo magajin annabawa da Allah ya ba shi ilimi to kuma sai ya kira mutane da wannan ilimin da ya faɗakar da mutane gaskiya ya nuna musu fuskar jiriya ya nuna musu tafarki wanda ke ba da jiriya ba wanda za su bi to wannan shi ne abin da ya kamata malami ya yi domin ya zanto yana cikin magajin annabawa idan mutum ya saki matar sa saki ta yana da ikon ya dawo da ita in dai tana cikin yadda ba ta fita daga yadda ba kuma wajen dawo da ita ba wajen da yarda ta ba da zaran ya ce na dawo da ke ta dawo ko ta so ko bata so ba dawowar ba a hannun ta take ba ta ce inda ta yanke ne gaba daya yanzu kuma ya zama ba zaure idan ya zo zai nema auren ta to lokacin da ta dama ta ce za ta yadda ko ba za ta yadda ba idan ce ba za ta yadda ba za ta yadda to ba za ta ba amma matukar kina cikin ita ba ki riga kin fita ba to ba ki da iko dole sai kin koma. Wannan sake ne aka yi guda uku amma masu na uku kuma wanda ba komai a cikinsa fala ta hilu lahu min ba'du hatta tanki azza ghaira a nan gurin kawai dama mutum ba bawa shawarar ta zai nema ba in rabu da mace kana son ta koma kai yi shawarar za ka dawo da ita shi kenan sai ka je ka samu mahaifinta da ke biyu ya ce na dawo da wani a ba ta labari na dawo da ita ba wani yanki da kake ko ka dawo da ita kuma dole ta koma bayar kan ka alƙawarin za ka bani wani abu ko za ko ko dukiya ko wani abu daban har kasance ka mutu ka riga na karɓi wannan abin ba shi ke nan dukiyar ka zama kayan gado da haka ba za a ɗauka ba ce tun da ya yi wa wani alƙawari ka tare ya rubuta tayari ya zama alƙawari sai an ba shi ba za ta haka ba shi shi ya ke wannan amana ba ba shi ba ne ba kyauta idan mutum ya siya ba ko da ya siya ba wannan alƙawari bai ya ce zai baka ko da mutum cewa ina ba ka kaza baka makullin littafin nan gaba har yanzu makullin mota mota ba ta hannu ba kenan an daina labarin koriyar ka to da haka mota ba ta zama ta ka sai lokacin da ka tunda makullin ya zo hannun ka ya zama ta. ka yi amfani da mana ka ba sai lokacin da aka baka takardar mallaka ko kuma aka tabbatar wa mutane cewa eh ga gidan ka ne duk kowa ne shi a rubuta su shi kenan ba ya riga ya zama naka kafin haka idan ya riga ya mutu bai riga ka makullai ba bai riga ka takardu ba gida bai zama za ka ba mota bai zama za ka ba ya zama za a sa cikin kayan gado to ba na sana wannan alkawari ko yi ba cewa gaya baya ko mai a kansa yaro ne ya zo kin saduwa da mace ba ko mai a kansa da wajen tsarwa shi ne ya kasance maniyar ko da babban mutum ne mafarki saduwa da mace amma ko bai fitar da mani ba ko wanka a kansa ko wanka a amma idan ya ya da ya dace sai ga ne cikin sa amma ba zai iya tuna kuma ya yi mafarkin ya ma manta da yayi amma da ga wani wannan dole ya wanka ka ne bai halatta ba sai in saboda lura kamar karen da zai maka gane a gona ko a gida saboda barayi sun zame ka wannan shi ne kadai shari'a ta hanzari ko wanda za ka rinka tafiya farauta da shi in kana farauta irin wurin da halatta ba farauta ne ta gargajiya wanda ake zuwa yawon kisan kai ba a farauta wanda ta halatta wannan ya halatta karki karya wannan damar amma da cikin guda biyu ba ta hakan ka tsaya ba tunda annabi ya haramta cin kuɗi na kare saboda haka idan mutum ya sayar da kare ya samu kuɗin to wannan kuɗin su haramun ne ba zai ci ba zai fitura ba amma sai ya samu kuɗin sai ya san ka tufafi da su kaga mutum kuɗin haramun ne san ka tufafi da su ya yi sallah sallah ta yi kuma haramcin yana nan a kansa ba a cewa rigar da ka samu da dukiyar haramun in ka yi sallah sallah ba ta yi sallah ta yi domin akwai abin da malaman musulunci da suke kira shi kitabun wato akwai bambanci tsakanin ita ibadar ka sallah ibada da take bukatar wadansu sharuɗa na tsarki na mai yanzu kai da wannan cikakken tsarki da komai na sharuɗa wannan kuma haramci wani abu ne mai zaman kansa da ba za a kawo mutum da shi in bai Thank you.

shi yasa ko ko tsada ana ba irin kafirin amana da ake nuna kan tsara cikin garuruka da musulmai za a yi faɗa musu tare da kar sa kayan annabi dan kan wani ban ya zage ma'amalan da ku cewa ku musulmai ne an gane ku a wajen suna da wani kuma da wata zafi ga wasu ya ce raunin musulmi idan mun na sa shi haka muna sa shi haka dan baya dan abin da yake rauni za sa ku kewaye ta haka to wannan raunin da kewaye ta wato irin da da wanda ake sa ne zan kare jiki farko domin ni da larabe ne na biyu domin ne an saukar da gidan rashin larabci na uku yan aljanna za su rinka magana da larabci wannan hadisin ba ya da asali hadisi na zahiri da haka babu wani aya ko hadisi kara da nuna harshen da yan mutu za su yi magana da shi ko harshen da yan aljanna za tafiya da kan karfe sai ka zo ka same shi sai ka rubu idan an dago cikawa da kai idan juma'a ce yanzu dai za ka kawo idan an za a za ka ci gogo duk ko kila ce za ka ci amma idan liman ya dago daga rakan karfe sai ka zo sai ka kafara sai ka shiga sallah ka ji riski jami'i amma ba ka ciki sallar ba da haka in liman ya sallama za ka tashi ka kawo cikakkiyar sallah akwai bambanci tsakanin riskar sallah da riskar jami'i shi ne abin da dole ya zan daure maka kai yanzu za ka riske shi a duk inda ta samu liman a cikin sallah bai riga ya sallama ba ya kabbara ka shiga ko da ka tabbatar yanzu liman harka a sarki yake ga nan yana karatu da iya ka shigo masallaci sai ka yi. kai kabbara tare da niyyar yin cikakkiyar sallar ka sai kai kabbara sai ka ka zauna a yi sallama tare da kai kamar ka karanta ya yi sallama tare da kai idan an tashi ka kawo sunnolin ka raka a hudu tur wanda suke kankan yana da kan fahimta da kyau yanzu nan ka da cikin wancan jami'in amma ba ka rike sallah ba ma'ana falalan da ake samu a jami'i za ka samu wani rabo na wannan falalan ko da ba ka samu irin wanda yake kan dukkan waɗancan ba lallai ka samu wani rabo a ciki tun da annabi ce ma a tsarkin ta sallu ko ma falikun fatim kamar da ke cikin sayi bukari da haka kuskure da wajen suke yi idan sun zo masallaci sun zo na raka an karshe sai mutum ya tsaya yana neman zuwa ya sauran yan uwansa makararru da su zo ba zan da a tsaye da manna cewa an yi zama maka gaba ka da wani limanci wannan kuskure ne shiga za ku yi addu'a din da limanci su ku shiga ya haka annabi umarni ma adraktu fasal duk abin da kuka rinka cikin sallah ka kadan ne ko da yawa ne ku shi ku sallah da idan liman wa ma fata kun ba ce mu a abin ne kuka ce muku na koyi kuma ku tashi ku shiga wannan kaga umarni annabi ne hadisi na cikin bukari ta da shirin mai kyau da ibn hajar al-asqalani ya yi cikin fatul bari wallahu